السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga fiyen halitta annai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. mu da sake haduwa a wannan dare na alhamis daren ashirin da biyar ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da tara ga watan shida miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidu imami ramadan yusuf rahimahullahu ta'ala mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi na alƙaulul mufid fi sharhi kitabi tauhid na fadilatu shif allama muhammad bin salih bin al'usaini rahimahullahu ta'ala yau kuma shine zamanmu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata mun karkare magana akan kaya ta uku da malam ya kawo a muƙaddiman littafin kitabu tauhid ita ce ayar wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah a yau za mu tashi inda mala yake al'ayatun rabi'a aya ta hudu da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan babin farko wacce take muƙaddima ta wannan littafi suke aya ta hudu suke ce faɗin Allah maɗaukakin sarki wa'budullaha wala ko bihi shai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آية 36 أكين سورة النساء أنا يتسي آية هدو da malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya kawo a wannan muqaddima din Allah ke Allah wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ce wannan magana ta ƙunshi ginshikai guda biyu na kalimatu shahada Allah ce wa la tushriku ay fi muqabil la ilaha li'annaha nafyun وقوله واعبدوا في مقابر إلا الله لأنها إثبات kama kalman shahada ginshikai guda biyu ne korewa da tabbatarwa شين shine la ilaha ko tabbatarwa kuma الله to haka wannan ayan ta zo amma nan sai aka fara gabatar da tabbatarwa akan korewa aka fara wa abudullaha tukun wala tushriku bihi mana sai aka tabbatar da bautan Allah shi kaɗai kafin sa kawo kore duk bautan wani wanda ba ba Allah kale ce faɗin Allah shay'an shay'an yace nakiratun fi siyaqin nahyi yace nakira kaga nakira ce azo a siyaƙin hani kuma yana daga cikin siyar na al'umum wajen malaman usulul fiqh an nakira fi siyaqin nahari tufidu al'umum aw ta'ummu shay'an alaka fata'ummu kullu shay'in ta gane dukkan komai duk wani abu ko ne shi ko wane ne shi bai halatta abauta masa ba la nabiyyan ولا ملكا ولا وليا بل ولا أمرا من أمور الدنيا شفي ما ولا شيئا تنقلها النبي عذاب وثام ونحن النبي ترد الله عذاب وثام ون ملائكة ترد الله عذاب وثام ون ولي ترد الله, الله. kai ba za a bauta ma wani daga cikin al'amuran duniya ba tare da Allah Ke falata da aliduniya sharikan ma'allah ce karka sanya duniya ta zama abokiyar tarayya tare da Allah ya za a duniya ta zama yake wal'insanu idan kana hammuhu duniya kana abidan laha sura in mutum ya zama shi gaba ɗaya damuwansa duniya ce shi ya zama bawon duniya ke shi ko yaushe ina ka fito neman duniya ina za ka neman duniya da kake jira duniya ko da kake tunani duniya to ne ya zama bawon duniya ke bukar kai wannan so da kwana ta za ka koma bautanta yake kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamila ta isa abdul khamisa yace ya tabe wanda zama bawan dinari ya tabe wanda zama bawan azurfa mana bawan kudi ke ya tabe wanda zama bawan tufafi Alkhamisa da alhamira duka nau'i ne na tufafi dole zama bawan kudi ko bawan tufafi ya tabi ya lalace a wani ruwa ya ce ta isa wanta kasa wa iza shi ka falanta kasa ya ce ya tabi ya lalace sai kuma masa addu'a ce ko kaya ne ta sauke shi Allah karka ba shi basirin da zai yi kira wannan kayan kamar manzo Allah sallallahu alaihi yana roƙon Allah ya cire hannu al'amuransa gaba da shi ya zama kaya ma ta shiga ka kasa basirin za ta ture kaga damuwan da ta fi kaya ita ta fi cancanta ka kasa basirin za ta magance ta saboda ka zama bawon duniya an fahimta ku to ko da duniya ce ta bari tabbutu da kai ka zama bawon duniya shi kawai duniya ya sa gaba Za ka duk abin da zai shiga maka gaba akan neman duniyansa. to zai iya rigima da shi zai iya rigima da shi Allah ka kiyashe mu da zama bayin duniya malaka qawluhu wa bil walidayni ihsana yuqalu fiha ma qila fil ayati sabiqa ce yadda aka muka fassara ayan da ta gabata haka zamu mu fassara wannan ayan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana a baya mun bayani ko malai bayani mai tsaye to maganar iri ɗaya ce yace qawluhu wa bil qurba wal yatama wal masakin ai harin Allah wa bil walidayni ihsanan haka kuma wa bil qurba wal yatama wal masakin ihsanan haka waɗanda suka zama abota kusanci wanda kake da dangantaka da su wal yatama da marayu wal masakin da talakawa ai ihsanan su ma a kyautata musu su suwaye bil qurba yace wa dhul hun hum man yattabi'una bi shakhs fil jadd rabi haka ce ma'abota, kusanci wanda kuke da dangantaka da su sune waɗanda suke da suke da alaka da kai na jini ko da alaƙa nan sai an je kaka na hudu suku kuka haɗu makusancin ka ne sana a ce ƙila babanku ba ɗaya ba eh kakanku na farko ba ɗaya ba eh na biyu ba ɗaya ba na uku ba ɗaya sai da aka je kaka na hudu suku kuka hada dangantaka harin sunan shi dangita an fahimta ku ka ɗaukan an ce dangi a ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke waye ko kuma wanda a kakan kuɗa, ɗaya da babanka da baban shi ko da babanka da maman shi ne dangantaka halitta ko da sai a kaka na hudu kuka haɗu to danginka ne ba ga yanzu ma wanda mutane kaɗan ne ke iya suna kaka na uku ma balle na hudu Kowa ga wani yawanci ba fama wanda daga cikin yana daga cikin matsalar mu yan yan yan Afirka musamman shine ba ma kiyaye tarihi duk da wasu kasashen Afirka sun sun fara daukan mataki akan wannan kamar na san Sudan ba har yan kasan da suke aka haife su a wasu kasashe sun tura ma'aikata daga Sudan su duk kasashen suna bin su suna musu rajista ana haɗa su kuma ana ɗaukan wani abu na jininsu a DNA ɗinsu a haɗa dangoginsu yanzu matakin da suke yake amma na mu ba mu ba ruwanmu da wannan wani ma daga baban shi kakan shi an wucin kake ne sunan kakan shi sai ya ce sai tamba wanda ya haifi kakan baban shi ya ta sai bincika zai sani shi ma na kakan sau da ya tashi a makaranta ga an haɗa sunan da shi ya kila sa ya tuna Allah ya sa mu gani Allah ce to waɗannan su ne zawul qurba waɗanda kake da dangantaka da su ko da aka sai ala aka sai ka aka haura har kaka na hudu kun kuka haɗu to dangin ka ne Allah yana da wannan haƙƙi na kyautata wannan gare ka wal yatama yatama Allah ce jam'u yatim jam'i ne na yatim yatim shine maraya da yatama marayu da yawa wani ne wannan yake wa huwa allazi mata abuhu wa lam yablugh ne wanda mahaifinsa ya rasu shi kuma bai kai munzalin balaga ba wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba to shine ne maraya an gane ku balaga kuma a musulunci yana tabbatuwa ne da abubuwa guda uku shi ne wanda maza da mata su yi tarayya a ciki sai kuma abu ɗaya wanda mace ita kare ta take ɓanta da shi ko mutum ya yi mafarki yadda namiji ke mafarki kuma ya inzali mata ma suna yi ko mazalla sallasan ya tabbatar wannan hadisin da ke cikin ah, sahih bukhari da muslim an tambayi mazan Allah sallallahu idan idan akwai wanka akan mace idan ta ga irin abin da maza suke gani manzon Allah ya ce eh, in har ta tashi ta ga ruwa to wanka yana kan an gane ku yau abu na na biyu shine shine shine tafiyar da gashi ko gashin gashin hamata ko gashin mara an fahimta ku shi ana na tun alama da ke nuna cewa mutum ya ya balaga mafhum abu na uku ce mutum bai mafarki ba da fitar da gashin hamata ko mara amma kuma ya kai shekara goma sha biyar ta ya balaga ya balaga ko da duka waɗannan alamun babu yana kai shekara goma sha biyar ya balaga daga lokacin da maraya ne kuma duk abin da aka masa an ci makamishin yawa ba kar a ce an ciyar da maraya ya fita a maraici an fahimta ku to shi kuma abin da mace kuma ta keɓanta da shi shine jinin haila ko da duk waɗancan ba su faru ba amma sai ta fara jin jinin haila ko ta balaga ta balaga to su ne waɗanda an musu za a musu a matsayin marayu kuma a samu falalan falalan maraiki mutum yana wuce wannan to ya ga ba ba mara sai dai kyautatawa dai a lokacin da aka fahimci ba ba rago ba ne hmm, da namiji ke amma mace kuma ita ko ta kai wannan munzalin akwai haƙƙin society su ci gaba da saboda ita gaba ɗaya rayuwanta ɗaukan ɗaurinta ake yi ita mace gaba ɗaya rayuwanta ɗaukar ɗawainiyanta ake har ta bar duniya Allah ya ɗora nauyinta akan iyayenta in suna nan in ba sa nan ya ɗora nauyinta akan waliyanta waɗanda suke kula da ita wanda suke kula da ita shi yasa ai ba ya dama ta yi tafiyan da ya ce 24 hours babu namiji tare da ita kuma muharraminta haramun manzo Allah kuma har ya alakanta shi ne da sai alaman mutum ya imani da Allah da ranar lahira dole zama akwai wani namiji da ke sa ido a kanta haka ita ta karkashin kulawa ne shi sai aure ta koma karkashin mijinta hmm? shi mijin baya nan tana da ɗa namiji babba ta koma karkashin kulawan shi wanda shi ne kuma a lokacin ma in ma za ta yi aure shi yake haƙƙin ya ce na yadda ko ban yadda ba duk da ita ta haife shi amma da haka ya ce gaskiya ma ba mai yadda a na ba A lokacin shi ya fi maman sanin mutunci kanta Kuma gaba ne da duk abin da maman za ta yi na jin kunya shi ne da jin kunyan ba ita ba shi shari'a ya dora a hannun shi an gane ku amma shi namiji a kawai bar shi in ya je ba mu da daɗi ba da zai kanyi zai dawo zai ba kai fara an fahimta wannan shi ne. wannan sai malaka ce wal masakin humul ladina adamul mala fa askanahumul faqr kace al masakin jam'i na al miskin sune waɗanda suka rasa dukiya hmm talauci ta zaunar da su an kira su masakin ne li annal li annal faqra askanahum sura talauci ta zaunar da su guri a shi sa ka kasa da mataki ai matakin daga makkan ne gurin zama an gane ku yamma askanahumul faqra fa summu bil masakin an fahimta ku to sai malike wa sabil shine matafi yace huwal musafir alladhi inqata'at bihi an-nafaqa matafi wanda guzurinsa yanki to shi ma Allah madaukakin sarki ce a kyautata masa ko da ya fi kowa kuɗi a garinsu amma yanzu in inda yake rayuwa babu kuɗi ko bai da hanyar da zai amfana da wannan kuɗin da yake da shi a garin nasu to har zakka za a bashi ana ci waɗanda za a ba su zakka ana ta ce a ba su zakka shine ibn sabi to waɗannan Allah duka ya haɗa su cewa a kyautata musu sannan lake wal jari bil qurba wal jari junub da makwabci wanda ya kuke da dangantaka da shi na jini ne jari bil kurba wal jari shi ne makwabci wanda babu dangantaka a tsakaninku Haga makwabci ne amma yana da nisa da kai tunda babu dangantaka na na jini to wane ne makwabci maluma sun yi tarifi mabambanta akan wane ne makoci mala ya faɗa mana guda biyu anan yace al-mulasiqu bil baiti aw man hawlahu wanda yake haɗe wanda gidanka ke haɗe da shi ko kuma waɗanda suke kewaye da mutum wannan guda biyu sana da cikin ta'rifat da aka ba maluma suka sai akan wane ne makoci Sarwa Fathul Qadir tafsirin imamu shaukani kenan a ƙarƙashin wannan ayar da kuma ayar cikin da bakara ya kawo maganganun malamai da dama akan wane ne makwabci wanda ɗan ƙaramin risalar da muka rubuta haƙoƙin makwabtaka mun kawo waɗannan definition sun, a kuma dalilin kowanne wasu ke cewa makoci ake duk wanda yanzu a nan masallacin aka kira sallah to iya wanda ke jin kiran sallar da aka kira daga masallacin nan hmm? sai zama ne ina ji a gidana kai ma kana ji a gidanka to duk wanda ke jin kiran sallar da aka kira daga masallacin nan to makotan juna ne an fahimta ku akwai da suka ba da wannan definition din dalilinsu kuma shi ne shine hadisin sai na Ali manzo Allah sallallahu alaihi la salata li jaril masjid illa fil masjid ce makocin masallaci bai da sallah in ba a masallaci ya sallah ka tambayi sai na Ali shi yanzu sun fara fatawa aka yi fatawa gun so wane ne makocin masallaci ce wanda ke jin kiran sallah to kaga wannan a fata wannan sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu duk wanda ke jin kiran sallah an ce makocin masallaci ne ashe dukkan mu da muka ji kiran sallah dukkan mu makota ne an fahimta ku to maluma sun rauna na wannan definition din saboda raunin hadisin suka je tun da hadisin bai inganta ba to kuma ba zai zama dalili da za a yi defining wani abu na na shari'a da shi ba an gane ku wasu sun fara sun suke cewa ah, makoci kamar ah, mu na malikiya mazamu na malikiya suna cewa makoci shine wanda gida arba'in ta gaba arba'in ta baya arba'in dama arba'in hagu shi ma sun kafa hujja da wani hadisi wanda bai inganta ba gaskiya shi yasa su ma aka yi musu watsi da da nasu duk da definition ɗin da aka bayar babu wani definition wanda yake da dalili ingantacce da zai tabbatar da shi an fahimta ku wannan yasa shi ko shi imamu shaukani a cikin fatul qadir ya kawo ta'rifat din sai a ƙarshe sai koma ka'idan malaman usulul fiqh da alqawaidul fiqhiyya yake cewa al wal'adatu, wal 'adatu yurja'u ilayhi fi kulli hukmin hakama bihi shariu wa lam yahuddahu wanda a taƙaice a takaice suna kiran ka'idan cewa ah, al'adatu muhakkama ko al ma'arufu urfan al-mashru'i shar'an duk wannan kaman kaman takaita ka'ida ne amma asalin ka'idan addisai shine al-urfu wal'adatu 'adatu yurja'u ilayhi fi kulli hukmin hakama bihi ash-shari'u wa lam yahuddahu al'ada da urfi abinda aka saba da shi a cikin mutane urfi shine kama a ce customs Hmm? al'ada shi ne abinda batu yake shi a tradition to ana koma zuwa gare su ne a dukkan wani hukunci da shari'a yayi amma sai hukunci sai shari'a ba ta iyaka ba ta sa boundary ba to boundary wannan boundary ana koma ne zuwa ga al'ada da urfin mutane an fahimta ku sai zama wanda sunan shi makoci ne al'adan mutanen kefi sai ya sa ya mutum irin shi da nisa irin shi amma al'adan wani gari ba su ɗaukai shi a matsayin ne makwabci an fahimta ku? shari'a ta yi umarni da a kyautata wa makwabci kuma sai shari'a ba ta ba da haddin zuwa didi ina ne ta yake tsayawa ba don sai a koma zuwa ga al'adar mutanen gurin abinda ku kuka yarda cewa wanda kuka yarda cewa zuwa guri kaza kina ɗaukar sunan ka to shine makwabci to wannan abinda kuka sani a urfin ya zama shara an fahimta ku wannan shine abin da imamu shaukani ya rinja shine ibn imam as alaihi rahmatullah shi ma ya rinja a cikin tafsirin sa haka cikin littafinsa alkawa'id al wal usulul jamia shi ma ya ya rinja karkashin wannan ka'ida ta al-urf wal 'ada ترجع إليه في كل حكم bihi shari'u الشارع ولم يحده Allah ya samu dashi haka wannan shine kawai definition na na ƙoci ana koma ne zuwa ga urfi insha Allah ta'ala sai malai ke cewa da magana a nan ya ce wal jari bil qurba wal jari junub ya ce ai jari bil qurba ai al qarib shine wanda kuke da dangantaka da shi wal jari junub ai al jaru al ba'id wanda ba ku da dangantaka da shi sai wasu ke cewa makwabta kala uku ne ko shi ne cewa akwai mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi ɗaya wanda haƙƙi ɗaya ne kawai shi makwabtaka ne haɗa ku amma addini bai haɗa ku ba sanan dangantaka na jini bai mai ba bai haɗa ku akwai wanda yake da haƙƙi biyu shi ga haƙƙin makwabtaka kuma ga addini ya haɗa ku kuma ga haƙƙin makwabtaka ga zumunci ya haɗa ku zai wa zumuntanka ne makwabcinka ne amma addinin ku ba ɗaya ba zai yi wa zumuntanka ne makwabcinka ne amma ba ka da dangantuka da shi amma addinin kuɗa A ga duk waɗannan suna da haƙoƙi biyu ne wanda kuma shi zumuntanka ne danginka ne kuma musulun addinin kuɗa kaga yana da haƙƙin zumunci yana da haƙƙin makwabtaka kuma yana da haƙƙin ne addini ɗan uwa na addini an fahimta ku to sanin wannan shi zai baka daman lokacin da ka tashi wani abu na kyautata kan kowa za ka fifita akan wani shi ne fa'idan sanin wannan an fahimta to in kuma ya zama dukkan makwabtan naka sun yi tarayya ila dukansu masu haƙƙi biyu ne ko duka masu haƙƙi ɗaya ne ko duka masu haƙƙi uku ne hmm? ko kuma ba duka ba amma ko masu waɗannan haƙƙin suna da yawa a makwabtan don ka tashi kyautatawan kuma abin ba zai zama ga dukansu ba to ya za ka yi sai ku kama zuwa ga hadisin da na isha rabbi Allah ta'ala anha ita tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da abu tana so ta ta yi kyautata ta kyautata ma makocinta da shi amma ba zai zaga zuwa ga dukkan makocinta ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ta zuwa ga akrabu minki baban wanda kusantakanku na makwabtakan yake kusa wanda kofar shi yake kusa da kofar ki an fahimta ko saboda in an samu tarayya a irin wannan to kuma sharuwa to wanne ne kuma kofar ya fi kusa da nawa sai zama daga kai shi zaka fara an fahimta ko Allah ya sa mu gane malai ce fadin Allah wa sahibi bil jam kuma aboki wanda yake na gefe kila maluma sun ta tasiri da yawa wasu ka ce ai innahu az-zawja mana anan kamar Allah yana umarni ne da ka kyautata wa iyalinka ita mata ta kyautata maka kai ma ka kyautata mata wa suka ce ai ai sahibuka fi safari ai ana nufin abokin ka a tafiya tafiya ya kama ka sai ka haɗu da mutum a matsayin abokin tafiyan ne hmm? za ku je wani gari ya zama abokin tafiyanka to shi ma ka kyautata masa Allah li annahu yakunu ila jambi saboda ai abokin tafiyanka zai ma shi ma yana gefen ka ne da kuke tafiya yana gefe kana gefe in a da a tafiyan dama a doki za kama hanyar gari za ka ga wani shi ma zai je garin sai ga suka ba abokan hira wani lokaci kai ku biyar goma sha ana tafiya tare shi ba yake wale kullum min huma Ya ce ayan ya haɗa duka da matanka da abokinka da matafi duka ya hada yace fal ayatu salihatun lahuma ayan duka ta sha makance su Allah ya kira wannan sai kuma ya ce wa ma malaka aymanukum da kuma abin da daman makinku suka mallaka a ganin aikin halace haza ya shi shimalul ihsanu ilal arqa'i wal baha'im yace wannan kuma ya kunshi kyautatawa zuwa ga bayi da ma dabbobi Kuma har da dabbobi ma abin da ka mallaka ne kowa sun Allah ce wa ma malakat aymanukum da duk abin da damanku ku ya mallaka kuma mutum yana mallakan bayi kuma yana mallakan dabbobi kuma bambancin yadda mutum zai mu'amalanci dabbobinsa da bayinsa kawai abu biyu ne abu na farko shi dabba ana yankawa a ci shi ko bawa bawa ne ba a yankawa a ci sannan abu na biyu ba baiwa mace mutum yana iya sadaka da ita zama ummul walad ko ba haka ba amma kuma ba a saduwa da dabba wannan shi ne kawai bambanta mu'amalan da mutum zai da bayinsa da mu'amalan da zai da dabbobinsa in ka ga dama ka siyar ka gada ma ka riƙe ka kashi aiki ka ɗora masa kaya ko haka ba shi yasa da Allah ya ce wa malakat aymanukum malan da sauran malamai suka ce ya kunshi da bayi da dabbobi duka ana so mutum ya zama ya kyautata musu yace li annal jami'a milkul yamin so da dabayin hmm? da dabbobin duka ai mallaka ne duka damanka ne mallake su kuma ayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in muka duba sa da hadisansa zamu ga yadda ya kudaitar da kyautata wa bayi da kuma kyautata ma dabbobi har yadda dabbobi suke kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karan wanda ya munana musu kowa gaba abin da ke nuna cewa dukansu suna da haƙƙi kuma kowanne in mutum ya zalunta da Allah maɗaukakin sarki zai kama shi ka zalunci dabba kana kiwon dabba ka zalunce shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu kada yanka dabba ne za mu kan mu yanka dabba mu yanka ƴar uwanta tana tana kallo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma dabban tana da shi'ur tana da zuciya ai kuma tana iya hankaltan abu gwargwadon hankalin da Allah ya bata a ta na dabba an fahimta ba haka duk waɗannan haƙoƙin musulunci ne koyar da mu in za ka yanka in za ka yanka dabba aka ce ka wasa ka wasa wukan so da ka shi da dabba in ka ki wasawa daga gan ka wahalar da dabban ka zalunce ta kuma kuma kaga dokan Allah ne ka saba Allah zai kama Allah zai kama da sauran duk abubuwa da suka suka shafi wannan malaki sai Allah ya kulla ayat da cewa inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura lalle Allah madaukakin sarki baya son duk wanda ya zama muhtalan ne girman kai ne kagawa fakuran ne alfahari Allah baya son su malaki al-muhtal fi hay'atihi shine ɗagawa a yanayinsa a haikansa tafiyansa mu'amalansa mutane a ɗagawa yana ji da kai yana ɗaga kafa Allah ba ya son masu wannan ɗabi'a ake wal fakhur fi qawlihi shi kuma fi alfahari da baki dama alfahari ai da baki ne ina da kaza na fi wani kaza ina da kaza ina da kaza shi wallahu la yuhibbu hadha wala hadha Allah baya son wancan baya son wannan to balle kuma a ce ya hada duka biyu dun nan ya nuna cewa wanda ya hada duka biyun ne ma man kana muhtalan fakuran an gane ku yawa to Allah baya son to kaga mu'allu shahid shine farkon ayan wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a to kaga wannan yake nuna cewa daga cikin latifa da malamai suka tsara irin wannan ayoyin shine da Allah ya fara bude wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an tukun sai kan sauran abubuwan da za a kyautata musu to da Allah ya nuna maka cewa in har baka kubuta a farkon ba bautan Allah babu shirka mutu ko kai sauran babu lada shine sakon gane ku in har aka samu shirka a ayyukanka duk kyautata ma iyayenka duk zumuntanka duk kyauta ta makwabtanka duk ko menene kake yi babu lada abin da zai kara nuna maka wannan shine hadisin na Aisha da cikin Muslim hadisin Ibn Jud'an ko manzo Allah sallallahu alaihi tambayi na Aisha ta ce. ga ibnu juba'an ya kasance a jahiliya mutumin kirki yana da kyauta yana da saraka yana ciyarwa yana taimakon kaza yana taimakon kaza ta ce Allah wannan zai amfane shi manzo Allah sallallahu alaihi ce ko kadan ba zai amfane shi da yasa sai saboda har ya koma zuwa ga Allah bai taba kalman shahada bai taba kalman shahada haka duk wannan abin da yana kirkin ba za ta ne ba za ta amfane shi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 guda uku sun kunshi wasiyoyi guda goma daga Allah maɗaukaki sarki wadda za mu zo mu ji a ƙarshe har ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa abdahu yake cewa duk wanda yake son ya san da ce wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda akan wannan wasiyar ce ya bar duniya yake ce wasiyar da ya bar ma al'ummansa ce to karanta waɗannan ayoyin abinda waɗannan ayoyin suka kunsa su ne wasiyar annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga bayinsu Allah ke kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah ke al lin nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ke kul ka fada ka fada ya kai annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke ta'alu kuzu atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in biya muku in muku tilawa in karanta muku abin da ubangijinku ya haramta a kanku Allah ce al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam kaga kai tsaye kamar Allah yana magana ne da annai Muhammad sallallahu kamar yadda Allah ya faɗin a wancan ayar wa qada buka, ko ke ce Allah ta'budu a wannan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake umurtan shi ya karanta mana yake amarahu Allah an yaqula lin-nasi ta'alu Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ma mutane ta'alu ku zo ta'alu ai aqbilu wa halummu ku ku fuskance ni ku yi gaggawa kuzo zo inda nake sai ce asalin kalman ta'al min al'uluwi ne, al'uluwi shi da ɗaukaka ne asalin kalman inda kalman ta'al ya samu asali ce lokacin da wanda yake kiran ka ce maka ta'al ce ka annahu diki an ta'alu ila makani mana kaman kaman yana kiran ka ne shi yana wani guri wanda yake sama da naka yanzu yana kiran ka kuma ka zo ka bi tare an fahimta sai ce fa yaqulu ta'al ay irtafi ilayya ce zo ai hauro inda niki. to irin wannan kalman Allah maɗaukakin sarki shi ce annai sallallahu ya faɗa ma bayan. sai annai sallallahu ka ce musu ta'alau ai irtafi'u ilayya ku hauro ku zo ku samu alkhairin da ni ma na samu shi ma'anan ma'anan magana an gane ku yace wa qawluhu fadan Allah atlu ma harrama rabbukum alaikum asali kalman atlu ne ha asalin kalmar atlu ne amma an yi jazama an an an ce atlu an shafe wawun din ne saboda filul amrin ha saboda filul amrin inda mudari sai zama atlu yatlu tilawatan ko amma da ya zama filan sai zama atlu an gane ku yawa yace yake faɗin Allah ma harrama rabbukum alaikum ai ku zo in karanta muku abin da alwangijinku ya ya haramta a kanku ai ma harramahu rabbukum alaikum yace anan Allah madaukakin sarki sai ce rabbukum yace qul ta'alu atru ma harrama Allah ba yakon sai aka yi amfani da kalmar rububiyya yakon kalmar bi matsayin al'uluhiyya sai yake li annan rabba huna ansab haitu innan rabba lahu mutlaqu tasarrufi fil marbub wal hukmu alayhi bima taqtadi hikmatu yace saboda yanzu ai hukunci ne za a faɗa ko ba haka ba sai aka ce ubangijinku mana ku tuna cewa shi ya halɗauke wanda ya halicce mu ya azurta mu ya ba mu numfashi ya ba mu rayuwa ya ba mu dama har ma da yanzu da ake faɗa muke ji a shi ne a rubutu yanku yanzu shi ɗin ne yanzu yake son ya ba mu aiki mana so da tuna muku minna da yake da shi a kanku shi wanda yake ku zo ya faɗa muku nan to yana da ya isa ne shi yasa aka yi amfani da makamun rububiyya ya amfani da makamun al'uluhiyya tana muku isan shi a kanku an fahimta ku sai Allah maɗaukakin sarki ce Allah tushriku bihi shay'a kar ku yi shirka da shi da komai kar ku haɗa shi da kowa kar ku haɗa shi da komai wajen bauta shi kaɗai za ku bautawa an gane ku sai ce wa bil walidaini ihsana daga cikin abin da za Allah maɗaukaki sarki ya ya tsora muku shine ku yi game da iyayenku ki kyautata musu don kaga aya na uku kenan da muka karanta wadda Allah yake yake umarni da kyautata ma iyaye bayan umarni da ne dukkan shi kadai wa qadara rabbuka mun karanta ga wancan muka santa wa abudu allaha wa la tushriku bihi shay'a suratul nisa wancan suratu al-isra wannan kuma suratul an'am قل تعالوا أتل ما حرم ربكم Ya ka تشركوا به شيئا تاكت وبالوالدين إحسانا game da iyayenku guda biyu kuma ku kyautata musu sai Allah ce wala taqtulu auladakum kada ku kashe ‘ya'yanku kada ku kashe ‘ya'yanku malayan ya yi ce a nan ba da an zakara haƙƙal usul zakara haƙƙal furo bayan da Allah ya faɗa haƙƙin asali shi ne iyaye wa bilwari dai ne insana sai kuma ya faɗa haƙƙin reshi su ne wa ‘ya'ya kada musulma ma yana da yana asali da kuma mai fara asalinka su ne iyayenka uba kaka a ta haurawa reshenka kuma su ne ne ‘ya'ya jikoki da sauransu kuma Allah yake wa bilwalidai ne ishtanin kaga al'aslu kenan shi kuma yake wala ta kutulu a wula da kuma kaga alfuro kenan su kuma ‘ya'yanku kar ku rinka kashe ‘ya'yanku malaka wal auladu fil lugha aka ce aulad a ranar larabci yashmalu zakar wal unsa ya kunshi namiji da mace aka ce walad mace da namiji dukansu walad dukansu walad an raga a larabcin firamare ana ce waladun da bintun ne ku amma amma menene daidai shine ibnun wa bintun ibn shine namiji mace kuma ne bint ha shi sa ai ko alaba ka dan ce wani waladu fulan sai da ce wani ibnu fulan ko kuma a ce wance bintu wani da asali shine ibnun ne da bintun amma walad shi kuma suna ne na jinsin mutum namiji da mace dukan su walad haka ma qur'ani ya fara shi ne malama ya kau yayi istishari da ayan cikin suratul ta fi auladikum Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku auladikum ƴaƴanku sai ta lizzakari mithlu hazzil unsayin ka nuna maza da mata ba kalmar alwalad ba ba ba ba shi a cikin abin da ke nuna jinsin mace ko namiji ana nufin ɗa ko mace ko namiji dukan su walad an gane ku yawwa sai Allah ce kada ku kashe ƴaƴanku min imlakin ai bi sababil imlak min ana ai as-sababiyya ne ba ta ba ba tabi'iyya as-sabab at-ta'liliyya ai bi sababil imlak kar ku ranka kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci wannan Allah maɗaukaki sarki yana magana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'u da mushrikai suke a wancan lokaci an suka haifi 'ya'ya mata sai su kashe su ne dalilin suka ce 'ya'ya mata suna jawo talauci suna jawo talauci haka sai su rinka kashe 'ya'ya mata amma ga hukuncin ma a asali akan 'ya'ya mata ne ayan ta sauka amma kuma sai Allah ya ce auladakum sai ka cewa walad ba magana namiji ne ko mace ba wala taqtulu auladakum min imlaqin to me yasa Allah ka ce kar mu kace so da tsoron talauci Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum da ku da su duka arzikin ku yana guri na ne ne mai bayarwa kun kuma na ce sai ku yi so da tsoron talauci yawa na su din ne mai bada arzikin ku ko ne mai hana to su ka cikin sabbin rashin arziki amma tunaninku su ne to ni da nake bayarwa na ce ba su ciki ku bar su kenan kowa haka bane shi ne yake ba ruwan shi ya san sababin da ke sa ya ba da sababin da ke sa ya hana to shi kuma yake su ba su cikin sababin da yake sa ya hana ba shi kenan ba har magana ya kare ko magana ya kare hal wanda ya fahimci qur'ani ya huta sai malai ce ai idza abqaytumuhum wa inna ar-rizqa lan yubayyiq alaykum bi ibqa'ihim mana Allah yana so nuna musu cewa idan kuka ba su a raye tsere arzikinku ba zai kunshi a cikin da kuma su a raye yake ne annan ladhi ya bir rizqi huwa Allah so da wanda yake ba da arzikin shine Allah shi yake ba da arzikin to a nan Allah madaukakin sarki "na nahnu kan wa iyyahum amma cikin sautul isra ya Allah ce nahnu narzuquhum wa iyyakum a nan Allah sai fara faɗan ni nake azurta ku sai Allah ya fara da iyayen dukun sai su ƴaƴan amma cikin kotun suka sai Allah ya fara cewa ni nake azurta ƴaƴan da ku sai fara ammatan ƴaƴa kafin ne, kafin iyaye me dalili shine malam zai mana bayani an yace bada huna bi rizqi walidaini anan sai Allah ya fara da ammatan cewa shi yake azurta iyaye ya fara ammatan arzikin iyaye yake wa fi suratul isra bada bi rizqil auladi a cikin suratul isra kuma sai Allah ya fara da arziki yaya yake wal hikma fi dalika hikman shine da ayan ta zo anan sai Allah ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe su saboda ne talauci mana yanzu kana cikin talaucin sai ka yi to kar ka kashe So tsoro tsanin yanzu ban da abin da zan maka an fahimta ku amma na cikin sotar isa sai Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imla mana yanzu ba a talaucin kake ba amma kana ta in ka furfu ko suka yi yawa nan gaba za ka yi ne za ka yi talauci an fahimta ku to ke sa a sotar isra sai Allah ya fara ambatan arzikin ƴaƴan sai da a yanzu kai mawadaci ne tsoron ka shine nan gaba kar a yi ne talauci Allah ce to su ɗin ma ni zan azurta su karka damu ba daga naka arzikin ne su za su yi arziki ba a yanzu kuma kana cikin talauci sai Allah ce za mu azurta ka su ma an sun zo duniya su ma za mu azurta su mun fahimta yace shi yasa Allah a nan fara ambatan arzikin iyaye ko da yanzu ai iyaye suna cikin talaucin a can kuma sai fara ambatan arzikin ne a yanzu da iyayen a yanzu suna cikin wadata amma suna tsoron nan gaba za su yi ne talauci Allah ce a to su ɗin za mu azurta su da naku arzikin da zai samu nan gaba da naku wanzar da shi da zamar da shi da hana shi karewa duka yana hannunmu ne an fahimta ku sai ma lai ce a shi ne ce ma'ana ce fahuma ghaniyan lakin yakhshayan al-faqr bada adrisul aulad qabla rizqil walidain da muke bayani malai ce wa taqyidun nahi an qatl al-aulad bi khashyati al-nas bina'an ala waqi'il mushrikina ghaliban fala mafhuma la yace kuma hani da Allah ya akan kashe kashe kashe aya saboda tsoron talauci Allah ya gina wannan hanin ne akan ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na musulmi abin da ke faruwa a lokacin da ayan ta sauka da kashe 'ya'ya da suke musamman 'ya'ya mata an fahimta ku wanda har yanzu har a wannan zamanin akwai wuraren da har yanzu ana wannan akwai wuraren da har yanzu ana wannan malaman iliddiga suna faɗin yana daga cikin dalilan da sa yasa a India da wasu ƙasashen da suke kusanci da su mamunan maza suka fi mata yawa duk duniya duniya kowace ƙasa mata suka fi maza yawa amma indiya maza sun fi mata yawa shi yasa a duniya babu ƙasan ma da suke da eh, eh, adadi mafi yawa na sha'i kamar indiya so da inda za a ce duk mazan indiya kowa ya wani mace ɗaya sai an samu wasu mazan da wasu da matan da za su aura sabanin kuma a sauran kasashen duniya kuma inda za ce kowa ya auri mata hurhuru sai an samu matan da ba su da mijin da za su aura to su inda har yanzu suna da al'adan kashe yara mata sun mace sun mace tana da ciki ka je aka bincika gane mace ce kawai sai abin da za a kashe ta kawai ta fito ba rai to a wuta gwamnati an fahimta ku Allah ya samu gane insha Allah ta'ala anan zamu sai mu tashi wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah ya saka mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam